Yau da 'yan shekaru gwammai a nafiyar Afirka ta gusuncin Sahara al'ummomin karkara ke rayuwa bisa falalar ayyukan nasu na noma da kiwo. Manoma da makiyaya na rayuwa cikin sarari guda. A lokacin da bai kai ai amfani da takin zamani ba, manomi yana iya samun dame dubu, makiyayi yana iya samun dabbobi ɗari. Idan ka ga manomi ya samu hatsi, to daji ne ya same su. Idan ka ga makiyayi ya samu dabbobi dabbobi to daji ne ya same su alman saginadu to wato wallahi to da akwai wuri gaskiya kuma da ake ciki ba a kai ga gonaki ya ishe mu ko ina akwai ciyayi idan dabbobi na samun abinci ba su zuwa wani wuri idan kuma mutane sun fara yanka karan suna isar su mutane ma wani lokaci suna neman mu kawo dabbobi domin su samu taki amma 'yan shekarun bayan nan a Burkina Faso, Mali da ma ƙasar Nijar haddashin canjin yanayi ya tabarbarar da halin rayuwar wa'annan al'ummomin har ma zamantakewarsu a jin wa'anga shaidodin. kwara abin wuri yana girma wuri na ragewa kuma wuri da ke da girma babu ruwa yanzu kuma burtali baya da girma kamar da manomanmu da dabbobinmu sun tare wuri guda ciyayi yanzu ba su fitowa kamar yadda aka sani a da yanzu ko ina babu ruwa da muna da wuri da muke kira fatumunsu muna da wuri da ake kira fete haire tabkuna ne da ruwa ba su karewa to yanzu ruwa ne babu balatana a domin kaucewa afkuwar rigingimu damu wajen amfano da albarkatun haɗin gwiwa tsakanin masu ruwa tsaki ya zama dole a faɗar Bubakar Alhaji Umaru mamba na wata ƙungiyar mazamna karkara. kokari Muna ƙoƙari mu ga abin da muke iya yi, mu gani har muna iya gyarawa. Saboda wayar da kai shine sahun gaba. Idan jama'a suka gane matsaloli suna ragewa. Idan babu ɓacin rai ba abin da zai sa a ga laifin juna. A ɗauki mataki da kowa ba zai samu matsala ba. matsala. Gwamnatin ƙasar Nijar ya tanada wata doka a cikin kundin zamantakewar karkara da kuma siyasar shimfiɗar hilaye.